Aka tattauna da Excellency Engineer Dr. Rabi Bakon Kwaso cikin jawaban jajiberin sallar siyasar jihar Kano kamar yadda faɗa takun farko. Excellency kai tsaye akwai wata fargaba da ake ci sabon gwamna ko kuma sabon gwamnati. Tarko da kake magana baya bayan tarakuna iri akwai tarko na ɗiban ma'aikata da aka yi tsakanin nan an ce dubbin ne an ɗauke su aiki. kuma ga alkawari da kuka yi na ba da ingantaccen gini akwai sha'anin tattalin arziki da shi ma kace jihar kano ta koma baya akwai shawara matsayin ka ne ba shawara kan sha'anin ilimi ta yadda zai radio turo sisi ya iya ɗauka wannan nauyi da aka labta masa to jama'a assalamu alaikum na farko na so na da godiya ga allah da kuma duka al'umma sun da gudunmawa da suke bayarwa kuma dalilin wannan gudunmawa ne ya sa gobe allah ya yarda za a ji a rantsar da samun gwamna abba kabir yusuf abba gida-gida kuma ana da wata al'umma musamman yan kwakwasiya da sauran yan kishin ƙasa wanda suke wannan jiha da ma wanda suka zo daga gurare daban-daban a najeriya da ma kasashen waje kuma tsarin mu dai an san shi da doka da oda da biyayya a wannan jiha kuma na tabbata magoya bayan muradiyar da suke za su ba da gudunma domin samun nasara a tattalin maganar harkar ilimi harka ce babba a farkasiya wacce take tafiya kafada da kafada da harkar tsaro wanda za a ɗauki mataki a zauna lafiya a jihar kano wani yara da suke zuwa suna yankan mutane suke yin abubuwa suna kashe mutane na tabbata a wannan gwamnatin ba za su sami gurin alawus wadda za su ci gaba da wannan abubuwa saboda babu sake ko ba za a sassanta harkar ilimi kamar inda aka tsara na tabbata niyyar su ne domin sun gaya mana a dunkule cewa za su ci gaba da inda muka tsaya shekara ta 2015 harkoki daban-daban na inganta harkar ilimi a gida da kasashen duniya kuma da wa al'umma iyaye na tallafi na yaran su je siyo za su kullo da abubuwan da za su warware su suka san yadda za su cikin yarda Allah ba dai burinmu shine a wannan tafiya kada wani yaro a jihar nan ya kasance bai samu shiga makaranta ba ko ya shiga ya bari saboda iyayensa ba su da kuɗi wannan tafiya tafiya ce wacce take tausaya wa al'umma musamman marasa hali mutane wanda suka suna da bukata muna sanar da cewar a jihar nan da ma ƙasar nan mafiya yawan mutane ba su da hali abinci ma da kira ke ci yau ɗin nan gashi a wannan lokaci na daren nan goma ta wuce allah kaɗai san iyakar mutane da ta abinci ba ma na yamman nan ba da ranar ma kuma ba su da tabbanin za su same shi a halin yanzu wannan mutane za a ci gaba da yin abubuwa na a samu aikin yin jama'a su samu nutsuwa amma mafi mahimmanci ba shine wannan karatu da kai magana wanda suke na yara a jihar kano an girgiza an motsa mutane zai wahala ka san wani mutum wanda yake ba son 'ya'yansa su yi karatu a saninmu a wannan lokaci saboda mun gani a mun tura can ranar lokal gwamnati a gona ta ɗan shekaru da suka wuce ‘ya'yan fulani wasu ma ba sa jin hausa muka yi musu makaranta rana ɗaya muna da yaro sama da ɗari a rigage ƙauyuka wanda suke cikin gonar da gewayen gonar sun zo da ƙafa suke tahowa su zo su karatu to alhamdulillahi tun da wannan al'umma sun karɓi wannan tsari ragowa ta rage dama ta hukuma da iyaye da sauransu kuma muna farin ciki da ganin yadda jami'o'i muka ci gaba da samun su a wannan jiha ta lokacin da muke ta kokarin su ta shigo na ji kusan duk jami'o'in da zan iya tararwa a dubai wannan emirates din gabaki ɗayansu da da turai da sauran gurare na asia india ne malaysia ne <coughs> indonesia ne ba inda mu je ba neman makarantu allah sa muka shigo da skyline makaranta mai daraja daga dubai ita ce ta fari amma 'yan shekarun nan yanzu na labarin kusan muna da jami'a goma a kano kuma za su ci gaba da zuwa wanda suke da hali shi kenan su ci gaba da sayar su a makarantu wanda suke da kudi da sauransu amma dai babban magana shine za mu zura ido kwarai da gaske akan harkar ilimi a jihar kano musamman da yan talakawa kuma sami ilimi mai daraja wannan mutane da kuka yi magana na an ɗauke su to gwamnati na tabbata za ta duba da gani wannan ɗaukar mutane da aka yi a shi da sanadar ƙa'ida ta nuna za su iya aiki don ba dalili da za ka ɗauko mutumin da ba zai iya rubuta sunansa ba kuma ka ce ka ɗauke shi a malamin makaranta dole abubuwa na tabbata gwamnati za su samu lokaci ta duba a zaɓi zarata yadda yake ƙauyukanmu da garuruwanmu da cikin birnin nan za a zaɓi mutane wanda suke yin sun je sakandare ko jami'o'i da manyan makarantu za su yi rawar gani wanda da yawan Allah da za tura su kasashen duniya da sauransu domin mu yanzu mun gani harkar ilimin nan duk abin da muka faro shi tunda kusan mu muka faro irin wannan manya-manyan su kula shi a ƙasar nan ga baki ɗaya to mun ranar sa mun ga muhimmancin sa yara ga nan wanda muka tura su suna ƙanana yara sun girma sun zama mutane suna ƙasashen duniya ana bugawa da su kullum labari mai daɗi yanzu ko jiya sai da aka kawo mini waɗansu matasa wa'anda suke sun yi fice an ba su lambobi na girma wanda suke da suna cikin wannan tafiya tamu ko ba a najeriya ba a ƙasashen duniya haka kuma wanda suke nan ɗin suka ta yin abubuwa da yake da sha'awa za haka muna ganin allah yarda harkar ilimi harkar ƙwaya ɗin nan da sauran abubuwa da suka shafi matasa maza da mata da taimaka wa su kansu mata ɗin wajen jari wajen tabbatar da irin haihuwa ɗin nan cikin sauƙi asibitoci a tabbata wannan gwamnati za ta yi mata ta yi domin wannan tsari kowa ya gani shi ne mafita a jihar kano a zan so da ji irin darussan da aka koya a lokacin da kai takara da shugaban kasa aka da tattaki da kai zuwa ƙananan hukumomi da faɗin kasar to an shi dama bahaushe ya ce tafiya mabuɗi ne abubuwan da na gani abubuwa ne na farin ciki da jin daɗi ta wani ɓangare ta wani ɓangare kuma abin takaici domin takaici mun ga mutane cikin talauci gidaje ga shi nan waɗansu guraren kokoki wasu guraren ginin ƙasa wani guraren jiki ɗaki ya tsage an tokare ta baya mutane ga shi nan mutane cikin wahala kuma ba ma wai a arewa nan ne kadai ba hedikwatar talauci har a kudu cikin gari za ka je ka gani manya-manyan gine-gine da wane ne ma da amma an kashe cikin garuruwa za a ga mutane cikin rashin jin daɗi kuma duka an yi kuskure mun ga gurare gonaki duk yawancin inda muka bi ba za ka ga gona gyararriya ta zamani an yi layi-layi da wasu bishiyoyi ko an shuka wata shinkafa ko alkama kilomitoci ba ce iyakanin ka da sauransu ba duk tsarin noman mu irin tun na sardauna ne tun na fara balewa tun na zik tun na awalau kwakwa da tunan tun tana karama ana ɗiba tana tsawo tana tsawo in ka daga kanka sai hula ka ta kusan faduwa za ka garo ƙarshen ta a cire ta ma a dasa wata kusa da ita a samu ga na zamani nan sun zo da kwakwar da koko da wane ne daga gasu nan na zamani mutanen gwado rasu Allah ya tsira ba. in ka zo nan arewa duk labarin iri ɗaya ne wanda ke duka abin takaicin shine ba a saita mutane tun ana yin noman nan ana samun wato nutsuwa a ciki har aka zo maganar kwangila maganar mai maganar waye ta zo ba biyan bukata kuma an sake gurin da ake nuda wannan abubuwa ne waɗanda na gani da ido na kuma na gani babu wata karamar hukuma a najeriya da kudu da arewa wacce take za ka je makarantar makarantu azuzuwa wanda suka rubuce ko wanda ga tana tana tsaye ba rihi da sauransu babu wata jiha kusan ma dai duk makarantar da ka gani sai kaga akalla bulo daya ba shi da kyau wannan kuskure ne wato sakaci ne na shugabanni nawa za ka rufe makaranta wata ma ba a wai abin nan ba kamar yanzu na a jihar kano duk inda muka zaga ko da sababbin nan da muka yi na institute suna za ka je ka ga makaranta daga inda aka tsayar da rufin kwano ba a ma gama rufin ajin ba wannan gwamnati suka shigo har yanzu ana aka tsaya yanzu ka je kura din nan makarantar da muka yi tunanin kwamfuta a nan muka fara yin ta a murtala muhammad labarari temporary site din suke a nan muka fitar da yara wa'anda muka fara kaiwa muka kai na farko muka kai na biyu muka kai su uganda kusan yaro 400 suka gama suka yi digiri suka dawo suna nan ko'ina a ƙasar nan da duniya suna yin aikace-aikace amma abin takaici mun je mun gine musu a kura shine permanent site an gini an yi komai kayan an kwashe kwanuka gashi nan suna ta tashi haka a karfi idan ka je labarin kenan haka in ka je nan jikin badauda a low school za ka ga tun daga wurin da ake yin audu ba eh, ake yin aikin irin yadda ake nuna kayan gona amfanin gona bikin nuna amfanin gona har zuwa wajen da ake kiwon kifi kiwon shanu kiwon da irin horticulture ɗin dabbobi har ciga kaje gurin da ake duk komai ya lalace inda na aka yi film institute haka in kaje sa wannan a tana abu ya lalace in kaje tukuri na mata suke koyan kiwon kaji abin ya lalace da makarantar mu ta koyar da ake shanu garbar shanu yara suna yi ana ba su jari suna samu duka an rufe su duk inda ka shiga a nan zancen kenan makarantun sakandare ranar na gani kawo su male na nuna a cikin inda yake na je ko a garko ne makaranta wacce take tura ce zaka zuwa ka gida gwanin sha'awa duk an kwashe kaya kayan ma kwanan duk an ba ana da abin sai da je gaya musu ce a daina za ku abin ya zo Allah da zai gyara ta kaya ko wa'annan dama shi na da kamfanin dinki tintin yanzu duk inda ka sani ake da dinki din na an kwashe gamet industry kowace sai da muka kashe a injinan kawai dala amurka 250 a kowane wuri inda muke son gabaki ɗaya mu zama headquarter ɗinki a duniya sun sayar da ita sun kwashe waɗansu marasa mutuncin ma da kwanan na hakon kwasa suka je suka ɗiba dukkan aka je duk wanda ya ɗiba duk sai sun dawo mana da ta yi maganar rawani sai na tana wancan rawanin wani sabon samfarin shiga ne da aka yi kuma shigar nan ta tsawon sarki su nufi kuma akwai tunani da ake cewar dama tun dangantaka tsakanin karshe mai kyau ce amma yanzu yawan ganin ku tare sai aka fara zata masa da alkhairi ka ji wannan raɗaɗin ekiransu to ni ban ban san rawanin wannan shi suke yi ba kuma dai na ga aka yin alamari na ɗauka ma ba ba na nan kusa ba ne amma dai babban magana ita ce yana da kyakkyawa alaƙa da duka sarakunan nan na kano da ma na najeriya wasu ma daga ƙasashen duniya musamman nan makwatan nan namu muna da sarakuna da yawa da muke da kyakkyawa alaƙa da suna ziyarce su muna zumunci da sauransu wannan taron ma da aka ji sun turo wakilci wanda za a zo a a zuwa su kuma ko da muka je wannan paris mun sadu da shi mun yi maganganu shi ma wannan na kai ayin magana da shi cikin kano da sauran sarakuna saboda mu siyasa muke ba ba gaba muke ba gaba muke ba rigima muke ne ko su ma da na gani a social media suna ta magana takarda da aka kwamiti ya turawa sarkin kano sunusi wanda kowa ya san baya kasar nan kowa ya san ba zai zo ba nima na san ba zai zo wannan taron ba saboda harkar zamani da eh, social media duk ana ta hayaniya wannan na zaki wannan na zaki abubuwa dai ga su nan mu abinda muka sani Allah da gobe duka wanda muka gayyata sarakuna ne yan kasuwa ne malamai ne har da ku yan jarida kowa ya zo a yi taro lafiya burinmu a tashi lafiya kuma muna daɗa jawo hankalin al'umma baki ɗaya kada wani yaro ko yarinya ko wani magoyin baya da yi wani abu wanda zai bata mana tsari duk wanda muka gayyata ai baƙonmu ne wannan ma ba gayyace shi ba ya zo inda ba zo da wani mugun hali ba ai baƙonmu ne kuma ba mu ba san mu da irin wannan faɗace-faɗace ba kuma abin takaici mun gani wannan gwamnatin ta wuce ta ba mutane kwaya sun sha ana ta kashe-kashe yara a shekara takwas nan wanda aka kashe a tsakaninsu ma kawai allah kaɗai san su ba ma magana muke irin na tudun wadaɗin nan da aka karkashe mutane kuma aka tafi wanda suke suka shigar da siyasa in banda a ƙasar nan ake shigar da wato siyasa a kisan kai a idan ana yin kai kwamishina inda ana kisan kai a bari haka kai ma sai ka sa rai watakila a ran nan ba za ka sha labari tunda akwai mai jin ka akwai kuma wanda zai iya samun wata dama ya batar da kai duk wannan abubuwa ne wa'anda suke na takaici kuma babban abin da yake damuna shine harkar rayuwa rayuwar ɗan najeriya musamman mu a nan arewa ta zama araha ta zama banza a kashe ka ga wanda i kashe ka kowa san shi ya kashe ka shi ya kashe wannan mutumin nan baban wani ne kanan wani ne gashi nan an kashe su sannan da tudun wadadin nan kaga mutane inda suke jijjikin su ya kame ya kone abin gwanin tausayi ya kamo su a cikin masallaci da kansu shi kenan kuma an kashe an kashe banza an kashe kenan nan gwamnati ba za mu yarda da haka da abubuwan da ake cewa ana hukunci ana yin hukunci ne domin kai da kai karka sake yi tun da wani abin za a ɗaure ka a baka misali wani abin ma na kai ma a baka abin da kai wa mutane duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ya kamata mutane su sani in mutum ya yi abu irin wannan aka ƙyale shi to kai ma kuma kar ka cire wata rana wani abu ya zo same ka mun ga inda aka kattare aka kashe manya-manyan sojoji har da mai sita hudu full general a kan titi kamar kasa mun ga gurare wanda aka tare janar musamman wajen filato din nan aka kashe shi aka jefa a mun ga kashe-kashe iri-iri na manya-manyan mutane a wannan kasa da haka shawararmu ga gwamnati da shigowa shine ta yi abubuwa na misali wanda kowa zai rinka jin tsoro in ka tafi nan da ka je ingila ka je america ka je saudi arabia kowa kula yake saboda akwai doka da oda ba yanda za ka yi dai ba mahaukaci ne kai ba ka ɗauki bindiga kai da kanka ka rinka mutane a ƙasan da aka ci gaba sannan wani shashasha ya shigo cikin gidan rediyo yana cewa ya wanke ka wanda ya bari ne gyara baki <laughs> wanda ya haife shi ne aka yi ko wacce ta haife shi aka kashe zai saurin zo ya wanke su uh, excellency uh, kamar yadda aka bayyana ɗazu cewar kun gana da uh, shugaban ƙasa mai jiran gado a saudi bola amma tinubu da nufin watakila a yi gwamnatin haɗaka kamar yadda a bayanai suka bayyana a matakin jihar kano ma kuna ganin cewar za ku iya ɗabbaka gwamnatin haɗaka tsakanin gwamnatin kwankwasiya da kuma gwamnatin injiniya da tarabi wato gwamnatin gandujiya wadda ta gabata misali a ɗauko wasu daga cikin ahalin gwamnatin da ta gabata a shigo da su tsarin gwamnatin kwankwasiya misali gwamnatin haɗaka tunda an ce sama za su ƙasa za ku iya aiwatar da irin haka ba shi mai hankali shi ke tsarawa kansa da al'umma mafuta kaga mu da aka faɗi zaɓe ai kaga ƙuri'un da muka samu ni na san ƙuri'ar da muke da ita a najeriya ta ninka ninka wannan ƙuri'a da aka samu idan ka je ka duba duk wanda ya je ya zaɓe wanda zaɓe mu ya san logo ɗinmu bai fito ba logo ɗinmu ba sa nnpp ba wannan kadai idan muka je muka kai ta kara ya isa a rusa zaɓe shi ne haɗari na ƙarshe na siyasa a ce ba a sa ka ba ko ba a sa ka yadda kake ba saboda ma'ana an cuce ka kenan ma'ana ana zaton da ka fito sosai da ma ta gida kai zaka ci zaɓa. amma ba mu kai ƙara ba mutane sun zo lauyoyi su kai kara a rusa to shi kenan a rusa mu ne muka yi na hudu sosai kuma waye ci in an rusa an sake zaben shi ya sake ci ko ko wani ne zai zo ya sake ci kuma mu me tsakaninmu da wannan mutanen ko da ga muka tattara muka ce mun bawa Allah mun hakura ai wannan tana ɗaya daga cikin abin da ya sa su kansu APC din shugabanninsu masu hankali suke cewa ya kamata su yi magana da mu. amma fa anan a jihar Kano wanda ma wanda ma ya ci aka takarar da shi ya ce ya yarda ya faɗi amma su saboda gaba sun ce su kaɗai ne ba su kai kara ta face ba ban shugaban ɗan takara kasan duk karar duniyar nan ta kirki akwai ɗan takara wanda in ma an ciyo zaben shi za a ba an ce su ne suka ci to shi ya ce ya haƙura shi ba ya fadi zaɓe amma saboda tsananin gaba shi ya ce dole sai an sa sai ya kai kara ma'ana yanzu ka san mu da ba gwamnati da mu ba mu ba kuɗi ne da mu ba an yi zaben nan an sha wuya yanzu muna nan muna ta karo karo wannan lauyoyin duk wanda ka je ka ce zai maka shari'a san san san san din ba zai maka kyauta ba muna ta neman ina za mu samu wani mutane za su taimaka mana mafi yawan mutane da ka je ka ce zaɓe sai a baka taimako amma shari'a wani ma bai san kana yi ba mutanen nan duk abin da muke da shi muna nan muna haɗa muna biyan alƙali da amin eh, eh, eh, lauyoyi ai kaga yanzu da yake zagin bola tinubu a cikin kasar din nan da ake ta yawo da shi da tsakaninsa da masari ai kaji har ma magana yake yi ya ji labarin ana mitin don za a yi sakatalin a kashe shari'ar da shi ya kai mu ka duba ne ɗauki muhimmancin shari'a har da ma mun yi magana za a ɓata wannan shari'a ma'ana za a ban mana wannan gaba duk wani mai hankali a jihar kano ya faɗi zaɓe ya haƙura ni ma na faɗi zaɓe na haƙura ni ya faɗi ya haƙura mutane da yawa wanda suka faɗi wanda muka kayar magaji abdullahi 1999 bai je kotu ba duk abubuwan nan sun zo sun sa gaba ba ma da rabi kwankwasa ba ma da nnpp ko kwankwasi ba a'a da jama'a jihar kano gabaki daya kuma yaƙi yake har ƙarshe su ma wancan manyan yaƙi yake ne musu rashin kunya amma suna gani kamar za su samu nasara a kotun da aka je da har yanzu suna ganin cewar akwai eh, zarge-zarge da ake yi don cewar kamar an dangula ƙuri'a ba tare da an ga wato stampi a bayan ƙuri'ar ba wata gani irin waɗannan zarge haka suke ta faɗa duk abin da suke faɗa duk zancen banza ne da yanzu yaushe ne har yau har yau wata gani suke ba za a rantsar da abba ba suna farofaganda eh zuwa abin kuma da yake sun samu goya ba waɗansu kawai shawara ki suna ganin cewar kamar da gaske ne yanzu shi nan ya tsaya ma ya bayar waɗansu na ji kamar suna cewa ma ya gudu ya bar ya bar ya yi ba abba mulki tun da aka zo mu demokaradiyya a jihar Kano gwamna ni na karba ni na baya ko ni kowa ke bayarwa karfe takwas karfe tara daga can ake karba a tafi yanzu ya gudu ya ce yanzu labarin da muke ji shi ba zai iya tsaya ba saboda ba zai iya kallon mutanen kano rana a tsaka ice zai ba da mulki ba domin ana kalla ba shozirin rantsar da shi zaɓaɓɓen shugaban kasa wanda su suka yi ruwa suka yi makarbiya aka tabbatar da shi a matsayin shugaban kasa shi sa yake so ya tafi can domin ya je bikin nasu so sai magana da shi ya baka ka zo ka ana eh, excellency ana ganin ah, kai magana cewa gwamnatin jihar Bidi sun gaice ku domin ku ba su irin kamar shawarwari akan yadda su kama aiki a gwamnatin su bayan kwana biyu kuma an goka a jihar Kaduna gwamna ina so da ba ya gaice ka nan wancan gwamnati yayin jam'iyyar APC ne kai kuma ba iya kuɗi da su ba me haka yake nufi kenan tunda su ma suna da shugaban kasa da mataimakinsa amma ko dai sun tsallake sun gayyato ka daraja ai shi wannan tsari da kake gani wannan tsari da kake gani na wannan ya ce ka wannan ya ce ka ko mutanen nan sai ka san ba mahaukata ba ne ko mutanen nan sun san ba kamar iya kuɗe ba kuma kai da ma sun kowa ya san ba za ka je ka ce ku gayyato ni ba su ne suka yi lissafin su ba suka ga ya dace su kira ka waɗansu da yawa ma sun kirawo a wannan tsakanin amma saboda hidimomi da muke da su a nan ba za mu samu damar zuwa ba kuma wannan ta nuna maka cewar kamar inda muke da wa'annan makiya na al'umma da muke tare da su to ɗaya ɓangare akwai masoya masoyan nan suna nan a cikin wannan jama'iyya ta apc kuma suna nan ma a cikin jama'iyyar pdp saboda haka wannan gayyata darasi ne su gayyato ka mutane masu daraja irin su 'yan rufayi su zo su ce kai ne kai ka zo ɗungu almakashi riƙe ga na rike maka su fi ka yanka <laughs> kai kana sa abu ƙarami ne? <laughs> abin ba ƙarami ba ne saboda haka ba abin da muke cewa da Allah sai godiya bisa ga yadda ya kawo wannan daraja kuma wannan daraja ne abuna tana da alaƙa da jihar Kano ita kanta wannan jihar kano din albarka da daraja da take da shi ba karami ba ne saboda haka muna godiya da allah da ya yi mu a wannan jihar ko muna godewa iyaye yan uwa abokai da suka ɗora mu a kan layi wanda yake mai kyau wanda yake da mai sanka da mara sanka in dai ba ƙiyayya ce ta yawa ba so yake yi ka zo a ce kai nasa ne saboda haka muna godiya ga Allah. baya bayan nan sai muka ji sabuwar gwamnati mai shugaba ta ba da shawarwari na tsaye da wasu gine-gine a nan jihar kano gwamnati mai barin gado kuma tana buga kirjin cewa ta kawata jihar kano yadda kowa ya shigo zai alfahari da irin gudunmuwar da ta bayar a gefe guda kuma ana ta kiraye-kiraye cewar matasa za su samu rohi ba mu sani ba ko akwai wani shiri a ƙarƙashin ƙasa wanda a iya zargin za a iya dawo da jihar kano hannun abu baya. ina ganin ba dan kwaro ne ke cewa kowa gyara ya sani ko bata ya sani a jihar kano musamman shekara ta dubu da goma sha biyar da zan tafi ban taɓa tunanin wani gwamna zai zo jihar kano ya yi rashin mutunci da daraja ko mutane su zira masa ido ba kamar inda magani a jihar duk wani abin da ka sani doka ta tsarin gari doka ta tsarin zaman da kewa da duk abin da ka sani an kashe shi yanzu da nan mutanen da suka kira wani wanda suke cewa a shirye suke su ba da gudunmawa don allah don annaba a dawo da wannan ba fadar najeriya ba kudi za a kawo wannan ma gine-ginen da kuka gani a duk ƙasashen waje ne suka suka kawo ba 'yan najeriya ba ma far baka fata ba sun damu da wannan amma mu nan babu wani wanda ya damu wani yana nan sai ya zo ya jibga gidansa shi kenan sai ya warga tso masallaci ya dora wai kar ka zo wai za ka taba a ce ka taba ɗakin Allah saboda haka ne kai baka baka baka baka baka san ko addini ko baka san kai in kana shugaba kowa a ƙarƙashin ka yi kai ne kake bada approval a yi masallaci waɗansu gurorin ka yi approval a je a yi coci kai kake bayarwa a yi gida a yi asibiti a yi kaza a yi kaza a yi kaza in kai kana shugaba akwai abubuwan da dole sai ka yi kasan ka ɓata waɗansu rai yawanci wannan shi ne 1999 zuwa 2003 sai ka jiwa ce ai rabi kwankwaso ai shi baya jin maganar manya to manya ka zo ka je ka jirga gini a kan tsakiyar hanyar mutane saboda kai ni ka raina ni ba zan ce ka kwashe kayan ka daga gurin ba duk wannan abubuwa ne suka jawo aka ta hayaniya amma da muka tafi bayan shekara takwas duk masu hankali suka gane wannan tsarin na gyara ƙasa shi ne gwamnati a dawa muka yi da a ƙarƙashin pdp da shi wannan shirman da ya bata kalla duk haka muka dawo jama'a suka zaɓe mu a jihar kano saboda haka ni a sani na duk abin da za a yi a yi gyara ni shi nake so yanzu ka tafi kasashen duniya har wasa muke yi duk inda ka shiga ka shiga Faransa, na shiga paris din nan a cikin mota sai ka ji wani ya ce a ina ma za a yi wa ganduje eh, gwamnan paris din nan saboda gadin ne ga shi nan lip ko ina yanzu wanda ake mana kusa da gidansa ya kalmashi ya shiga shi shi kadai zai je shi ma zo kana zai shiga inuwar da amma gurin da mutum dubu a ranar ɗaya zai je su yi ka kalma shi ka shigar da gidan ka shigar shi gidan hotel ka kalma shi ka shigar shi gidan in ka tambayi karansa shi ma bai sani ba kuma ina jin kirgar ba karama ba ce amma duk da haka shirin duniya ake yi aljanna amma shirin duniyar nan ma inda ma kai ta shafa a kai ta shirya kanka mana amma abin da jama'a suke fama da shi ka dubi rashin wutar nan a cikin garin ka zaga gashi nan duk kai jiya na zaga garin abin garin tausayi ga shara ko ina ga yara suna ta yawo da wukaki suna bin mata suna bin matasa da wuka su kwace wayarsu su kwace agogonsu su kwace kudin jakansu da sauransu wani abubuwa ne mulki ba zai yi da wannan tsarin ba. batu rushe-rushe akwai masarautu na gargajiya guda biyar da da Ana ganin cewar idan gwamnatin Abba rushe waɗancan masarautu da gwamnatin da Umar Ganduje da Shin ya mutane suna ganin haka? Mutane suna ganin za a rushe. Kike yanzu mata san so kike ci Allah ya sa ko ko Allah ya sa an mun tambaya a kemarin wannan na ce tuni ban san abin da za a yi ba sai gwamnati ta zo za ta duba kuma shi kenan mutane suka ɗauka ake ta waye za a cire wace ce za a yi wane ne za a yi mene ne haka mutane suka ta canza labari ni ya sani na har yanzu ba a zauna an yi shawara cewar ga abin da za a yi ba kuma har da ake kamfen ina, ni dai ba a jina ban ji gwamna ko lifiti gwamna ko wani babba ya je ya ce zai rushe ko ba zai rushe abubuwan na haka ake tafiya amma kuma abin da na sani ne duk abin da ya taso ku gwamnati aka canji irin wannan especially mutane wanda suka shuka kiyayya suka yi abubuwa da yawa dalilin kiyayya to wannan kaga abubuwa ne wanda dole sai an da yawa mutane abin sa ake sa a rage kiyayya zaka bar shi ina da hankali yanzu lokacin da na bar gwamnati shekara ta dubu da uku na faɗi zaɓe har gidan shekarau na tafi har falon sa na je na zauna ne masa birna ana ta kaɗa kaɗa a waje mu kuma mun taso daga gidan makoki amma haka na ci ga na je ne masa murna shi a lokacin bai gane ba zato yake rabi kwankwasa maɗoraci ne zato yake na sace waɗansu kuɗaɗe sai an bincike ni haka ya zo sa bincike aka ta bincike duka a banza ɗaya kama abu guda ɗaya ba kuma har yanzu na sai na da littattafan da ya bincike ko ba jama'iyyar mu ɗaya da shi ba su ne yan pdp masu shekara masu kuri'a dubu goma sha biyar saboda haka abinda gwamnati za ta yi sai ta zauna sai ta duba da masu ba da shawarwari ni da ma yadda na fi ƙarfi shawara ce ta ilimi ilimi harkar ilimi nan zan fi ba da ƙarfin shawarwari da sauransu harkar a eh, eh, take da suna masarauta kuwa kin ga alamar rauni a kai kaina saboda haka ni kowanne na ne ba da wani ba wanda za a cire a sani ba wanda za a rushe a sani in an bashi haka ma ba ni ba ne ko da haka ni ba ni da wani wani kwakwaran ra'ayi da za a ce gashi gashi amma na tabbata za a zauna a duba a gani a ga me za a yi abin da yake ya fi dacewa da wannan lokaci don jin da karabi musa kwankwaso akwai batutuwa da kuka ɗauko alƙawarka kare dama ganin cewa idan gwamnati mai hawa a wannan lokaci ta hau za a fara da su musamman da kuka alƙawarin cewa kwana ɗarin farko za a gama waɗansu alƙawarka wanda kuke don ta shafi talaka shi kuma na gan cewa kamar akwai takun saka tsakanin ku da gwamnati waɗansu na gan cewa akwai yiwuwar a bincike wacce gobe gwamnati suke kokarin tafiya ya abin da za ku ɗaya binciken ne ko kuma za a fara wancan da kusa kan da suka shafi to ni na sani wannan shugabanni suna da abin da mutum ke cewa capacity in sun ga za su duba su ga me ya faru ko ya za a yi kaza saboda dai sun fito da tsari na kiyayya ba ƙaraba ba kuma mu da muke da kunnuwa da yawa muke ji mu muke mamaki jiya nan muna tare da waɗansu mutane da aka zo a kawo wani labari wani kawai cewa ya ci anya ka wannan ba almara ba ce kullum labarin iri daban-daban wanda ya gama gwamnati wanda yake ya kama ya fi kowa san a zauna lafiya kai da ka bari kai ne ka fi son kowa a zo a zauna lafiya domin duk abin da za a yi na ɓatanci kai ba zai ji maka daɗi ba za ka ji daɗin su ba za ka duba abin da yake dole sai an rigima ta ko ina ko kayan mutane a kwashe can a ɗebi can a yi faɗi sharri can a zuba jita jita can a yi waye a yi waye ko da haka ni na san akwai aiki da yawa amma kuma na san waɗanda suka shigo ɗin da yake duk na san su mutane ne ƙwararru kuma gogaggu na tabbata babu abin da zai zo ya ɓace da su don jiya da ta rabi musa kwankwaso da akwai batun ayyuka da gwamnati idan ta zo karshe ba a kammala ba ta kan tafi yana ɗaya daga cikin abubuwan da kuma kokawar cewar dr abdullahi umar ganduje ya yi watsi da abubuwan da aka ɗauko da shi tun da farko zuwa wannan lokaci akwai wasu shawarwari da za wa injiniya abu kabiru yusuf idan ya arantsar da shi a gobe irin ayyukan da wata wannan gwamnatin ta karɓi ta ƙarasa ba za a ɗora a kansu tun da ci da jihar kano ake bukata wasu ƙwarai da gaske ai mu first term da muka zo muna gwamnati sai da muka sa kwamiti wanda muke cewa abandoned project completion committee karkashin architect ibrahim haruna haka da muka zo na biyan nan ma haka muka sake sa shi shi din dai ya tsaya da sa nan muka gyara wannan gidan ado bayar nan da aka gama shekara da shekara aka soma shekara da shekaru wannan yadda jami'a take zaɓo falasina ta nan aka gama block 5 a nan a audu bako ta nan aka gama nan murtala muhammad da labirari dinnan tun da aka lokacin aka ce murtala lokacin obasan zai fara ta aka zo aka banta. da azuzuwa da sauransu ko da muka zo sai muka tarar da malam shekarau ya fara azuzuwa guda dubu an yi an yi an yi amma ba inda aka je duk 'yan kwangilan muka kira su ba mu canza ɗan kwangila ko ɗaya ba wani ma nan kwana biyu ke bani labari ce ai nasu ne a lokacin nan ya yi ya yi a biya shi kuɗi an yi a biya shi amma muka zo mu san ko nawa ba muka kira shi muka ba shi kuɗi aka yi kaza ya gama har ma muka ƙara masa wata kwangilar yi saboda haka wannan ma duk wani aiki na alheri na jama'a wanda aka fara ba ruwanmu da wannan ko iblis ne iblis ba tafi ba ko iblis yana nan ne saboda haka dole za mu zo a yi wannan aiki a gyara shi al'umma su amfana ai mara hankali wawa ya zo gwamna shine yake cewa guri kaza zan kashe shi saboda ba na son wani yanzu duk makarantun da aka karkashe duk riguna kamfanonin na gawon industry da school for islamic studies da aka yi ko'ina da takardar schools din nan dukkaninsu in haushe rabi kuma kasa take ji guda nawa ne ne zan amfana da su Ai na al'umma ne saboda haka in shawara zan ba su shawara ta ita ce duk abin da aka fara na alheri to a yi shi a gaba mai girma sanata kamar a wannan rana da gobe ake tsarin za a rantsar da zababben gwamnan jihar kano injiniya da kafin nisa shekara kusan 23 ba kusan shekarar 1999 kai ne kake jiran irin wannan rana mutanen kano a wancan lokaci suka baka wannan irin wannan dama tun daga shekarar 2019 kake ta kokarin abba ya shigo ya zama gwamnan jihar kano yau ga shi ubangiji allah ya amsa wannan addu'a ta ka kana da kai ne jagora wanda ya kafa wannan mutanen jihar kano da suka baka waccan dama suka tsara baka kuma yau suka zo ka tsaye da wani kuma ka tsaya kai da fata zaɓoni ya ci wannan mulki misali kamar akwai wata iriyar kalma da kake ganin za ka iya furta mutanen kano domin ka jinjina ko ka godiya da wannan kuma kamar wani irin birni kake tunanin za ku iya mai da kano ganin yadda ka kewaya a kasashen duniya ke so ka kawo wani tsari tun da kano cibiyar kasuwanci ce akwai wata ƙasa ko birni da yake go kake ganin za ka iya sanya jihar kano da gayya da shi a kasuwanci to kullum ko da wannan hirar da muka fara sai da fara a mutum kano irin gudunmuwar da suke bani suke bamu da baki da gaskiya ba kasafai ake samun irin wannan mafiya yawan mutane wanda allah ya basu su wata daraja za a ga a gida ba a ganin su da irin wannan daraja amma yanzu mun ka gani iyakacin kasa ma da za ka yi ka tafi har kwankwasa wat iyakacin ƙarfin mu ke saboda haka mun gode wa allah ko muna gode wa al'umma ko muna rika tabbatar musu da cewar duk abin da za mu yi za mu yi ba za mu ba su kunya saboda kana ba da kunya shi kenan ka ba maƙiya dama su yi maka dariya su yi wa ma mutanen dariya saboda haka Allah ya taimake mu shekarun nan da muka yi muna cikin wannan harka kuma mu taɓa ƙyale maƙiya yi dariyan ba domin kullum aiki muke ba da riba rana kullum ci gaba muke son mu kawo al'umma kuma duk mai hankali wanda Allah ya baka wata daraja ba ka da wani bangare na farin ciki da ya wuce ka ka daɗaɗa wa ɗan uwanka ɗan adam ka kyautata masa ka ga ya ji daɗi wanda ita ce kai farin ciki na ƙarshe da duk mai hankali mai daraja abin da ta da gani saboda haka muna gode wa al'ummar jihar kano kuma tsarin da muka yi saiti ai tsari ne na dama na cewa akwai Legas a kudu akwai kano a arewa 1999 ina cin zaɓe duk da na san duk abin da ya kamata a yi mun yi ƙoƙari daidai gwargwado mun yi kuma shi sa ma kamitan kano suka zaɓe mu muka sake dawa amma legas na je lokacin na muka zauna da shi muka yi ta abubuwa suka yi ta turo mana mutane da shawarwari yanzu a nan muna da tsari na musamman gurare da yawa wanda za mu tsara shi wanda za mu haɗa kai da mutane waɗanda suke masu harkar gine-gine ɗin Allah ya taimaki jihar Kano tana da daraja mutane suna ta shigowa daga ko'ina makota da ƙasa da ma ƙasashen duniya akwai buƙatu da yawa yanzu a Kano ba mu da wani ƙwaƙwaran masauki ko hotel da zaka ce da shi wannan tsari ne na ike five star hotel har yanzu ba mu da five star hospital asibiti wanda yake za ka ce a maimakon tafi indiya ko je tafi eh, egypt ko wani guri ko saudi arabia to gashi a gida duk wannan mun tsara shi ina nan a jikin takarda amma mutane da aka zo aka hargitsa shi aka zama haka saboda haka za mu ba mutane dama a kano akwai mutane masu kuɗi wani kuɗin ma bai san abin da zai ta amma da ka fito masa da wani hanya ya gani za mu ware guri da za mu bai da shi kamar wani education city in ka je dubai da shi akwai wanda yake na lafiya bangaren rukuni ne na guraren lafiya duk wanda yake so zai zo ya wani abu na lafiya to shi kenan sai a baka land a baka ƙasa ka kawo tsari a ga akwatin ka ka tabbatar ba fuwan nan ne kai ka zo ka kasa, ka ake ta shi kenan ka kamar wa yara za ka yi zai iya to gashi shi ka je ka gina mana mu shekara kwangila muke saura shekara kaza kafin shekara ina so in zo buɗe gurin mu ga hotel mu ga makarantu mu ga asibitoci mu ga abubuwa iri-iri kuma yayin da ake wannan kaga aiki ya samu yara da lamba ne da wane ne da kafinta da wane ne kowa zai samu aiki kan zama inda muke aiki na kan na da amana da bandirawa na tabbata duk wannan tsari na na cikin su. za a zo a bugu za a gama wa'annan gurin duk abubuwa ya gashi nan wanda yake na alheri za a yi kokari a dawo da shi duk sanda ka buɗe wata dama mutum goma suka samu aikin yi kaga alƙalami ne goma ko to ka je gurin sai ka ga mutane wani ma sai a ce ayi daga ƙauyen ku yake wani a ce ayi daga tarar muka yi makaranta da wace ce ko da wane ne sai ka ga ashe mutane ne haka ake yin gwamnati kuma wanda yake kawo ci gaba duk wani abu da za a zo na disorder na abubuwa matsaloli da sauransu gwamna yana da kyakkyawan tsari wanda za a zo burinmu nan da wani lokaci duk da Legas sana da wata dama da babu da ita duk gadojin nan da government ce ga ta kusa da bakin ruwa za a shiga jirgin ruwa za a tafi kasashen duniya mu a nan ba za mu shiga suna da wuta kuma an yi wanda mu ma nan kaga wuta